bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na talata yau muna sha ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da sha biyu ga watan hudu miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke tafsiri a cikin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsiri suratul hajj da muna cikin aya ta 11 kafin mu shiga kamar yadda muka saba za mu ansa wasu daga cikin tambayoyi wani yana tambaya dangane da hadisin da ya ce man kama ma'al imami hatta yin sarif wanda ya tsaya sallah tare da liman har liman ya gama to shi ne yake tambayar shin ko da ya yi zamansa ne a masallaci bayan raka a hudu ko shida to dole abin tsaya tare da liman ba an ce tsayawa tare da liman shi ne ka tare da shi a sallah ba wai ka tare da shi a masallaci ba in haka ne ba sai kawai mutum ya zo shiga ya zauna ba a gama ya tashi ya fita wannan kuma yana tambaya shin sau nawa mutum zai yi istikhara akan abin da yake so sannan kuma ya yake gane cewa addu'ar istikhara ta karbu istikhara kamar da muka sani addu'a ce babu wani nassi karara da ya zo dangane da istikhara cewa ga adadinta amma dai muna da nassi Mamme da yake cewa ganin nabi sallallahu alaihi wasallam idan da'a da'a talatan idan nabi yana addu'a yakan yi sau uku sannan ya tabbata daga abdullahi dan zubair shi ma ya yi istikhara har sau uku saboda idan mutum ya yi sau ɗaya sau biyu sau uku ya yi duba da cewa addu'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yakan maimaita addu'a har sau uku abinda kai roƙa a cikin istikharar ka shine Allah subhanahu wata'ala idan abin da kake so alkhairi ne ubangiji subhanahu wata'ala ya hore maka shi ya sauƙaƙe maka hanyar samun sa ya sa maka yarda da shi da gamsuwa da shi idan kuma ba alkhairi bane ubangiji ya kawar maka da shi ya canza maka wanda yafi maka yafi yafi shi alkhairi kuma ya yarda da kai da shi wannan shi ne abin da ka roka saboda haka idan Allah subhanahu wata'ala ya karbi wannan addu'a taka sai kaga cewa ya sa maka sauki cikin samun wannan abin yana ta ƙara buɗa maka hanyar samunsa kuma yana ƙara sa maka nutsuwa da abu idan kuma abin ba alkhairi ne kamar yadda ka roƙa cewa ubangiji su wata wataala ya cire maka shi daga zuciyarka ya canza maka da wanda ya fi shi alkhairi kuma ya sa maka gamsuwa da shi sai kaga cewa ubangiji su wata wataala ya cire maka sansa daga zuciyarka hanyoyin da kake ganin ta haka za ka same shi ubangiji ya ta toshe hanyoyin da ita ganin abubuwa suna ta faruwa na matsaloli da zai sa ka tsare abin ka ji ya fita daga ranka to wannan alama ce ta cewa Allah ya karba addu'ar ko ka ji kana son abin kuma Allah ya hore maka samun hanyar samun abin ya ƙara maka gamsuwa da abin ko kuma ka ji matsaloli na samun abin suna ta karuwa rashin samunsa yana ƙara yawaita abin rashin yiwuwar samun nasa yana kara karfi. kuma ana cire maka sansa daga zuciyarka ta wani alama ce ta cewa Allah ya karɓi addu'ar da kai amma maganar tun cewa wai zaka gani a bacci wannan duk tatsuniya ce ba gaskiya bane jalsatul istiraha a raka'a ta ɗaya ko ta uku ya ingancin ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ta tabbata a hadisin malik ibn al-huwairis da imam al-bukhari da ruwaito da imam muslim da ya yi sallah yake cewa zan muku sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam daga yana yi to ya kasance idan kana fi witrin min salatihi qa'ada thumma ولم يستتم قائما ولم يستتم قائما حتى يقعد idan yazo raka'a da take witri wato mara ba cika ba raka'a ta ta farko da raka'a ta uku to baya miƙewa tsaye sai ya dan zauna wanda ya tabbata a hadisin malik ibn al-huwairis hakanan kuma jalsatul istiraha ta tabbata a hadisin abu humaid as-sa'idi wanda shi ma yayi sallah gaban sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam guda goma su goma a gaban su yace kuma zai yi kamar yadda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi yayi sallah a gaban su da cikin sahabban akwai su Anas su Abu Huraira da sauransu ba kuma wanda yayi masa gyara sa babu ahmad yake cewa ta tabbata daga sahabbai guda uku na annabi sallallahu alaihi wa sallama to sai yake tambayar bambancin zaman yan shi'a tuni ban san da yadda na yan shi'a suke ba wannan dai na annabin nake gaya maka ga yadda yake in akwai wani na yan shi'a to kai ka gaya da suke yi in suna yin irin wannan ne to su ma jalsatul istirahat ce in kuma wani abu kaga suna yi to wannan sai ka tambaye su wannan kuma yana tambayar cewa ya ji an ce haramun ne mutum ya sayar da abin da bai mallaka ba na'am haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kada ka sayar da abin da bai zama mallakinka ba ko ba ka da zamaninsa to shi yana magana ne akan cewa shi ɗalibi ne kuma a university sukan hada masa kudaden littattafai domin ya siyo musu yakan kara wani abu akan kudaden littattafan na ribarsa sai je so ya ba su to yaya matsayin wannan ba ka da shi ba ya zama magana ba baka mallaka ba ka da ba abin abinda ba ka da shi ba ka yi ciniki da mutane haka karbi kudinsu ba na'am suna iya baka sautu ka je ka sayo musu in ya so ka caje su kudin wahalhalinka kudin mota da kai eh, da kudin wahalar tafiya kasuwa ka siyo wannan kuma sai ka gaya musu ga kudinsa ga kuma ni kudin cajin da zan muku na na sayowa amma ba ka ce kudin littafi ka za a yi ciniki ba bayan baka da littafin wannan haramun ne kana iya cewa su kawo kudi ka je ka siyo musu in an samu rigi ka da musu da ragin da aka samu in an samu kari ka zo su cika amma kuma sai ku yi da su cewa ga kuma kudin ka na kudin mota da tafiyar ka kai kuma za su baka kaza wannan ya halatta amma ba ku yi cinikin littafi ba alhalin ba ka da littafi ka karbi kudi a matsayin ka sayar musu da littafi alhalin ba ka da littafi ba ka da hanyarsa ya hukuncin karatun lo a musulunci babu komai ya halatta a ah, lo wakilci ne wato lauya wakili ne yana wakiltar wanda za a shigar da shi kara ba zai iya bayanin hujjarsa ba ko bai san yaya shari'a take ba abinda dai kawai yake sharadi akan lauya shine ya zanto ba zai tsaya wa mutanen da ya san ba su da gaskiya ba Allah ce wala takullil kha'idina khasima wala tujadil 'anil ladina yahtaruna anfusahum kada ka tsaya kana kare waɗanda suke maha'inta macuta Allah ya hana wannan amma in ba wannan ba kana iya zama wakili na wanda ake kara domin mai bayanin hujjarsa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa sahabbansa la'allakum taqtasimuna innakum taqtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum yakunu alhana bi hujjatihi min ba'd kukan kawo min husuma wato kukan zo da rigima a gabana watakila wani daga cikinku ya fi iya bayanin hujjarsa saboda Allah ya bashi baki da zalaka da kaifin harshe da iya lankwasa magana sai ya bayanin hujjarsa ɗayan kuma ya kasa bayanin hujjarsa koda yana da gaskiya annabi ya ce to sai in masa hukunci gwargwadon abin da na ji daga bakinsa to ya sani cewa in na yi masa hukunci da abin da ba nashi ba to in ya karɓa ya ci haram ya ci wuta shi yasa malamai suke cewa hukuncin alkali baya halatta haram baya haramta halal saboda haka idan habu haramun ne gare ka dan ba naka bane hukuncin alkali ba zai halatta maka shi ba ko ya ce maka naka ne a bisa abin da ya bayyana gare shi na hujja to wannan ba zai zama halal gare ka ba to fadar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa la'alla ba'dakum yakunu alhana bi hujjati min ba'd yana da cewa akan je gaban alkali wani ya iya bayani wani ya kasa to anan ana iya taukil ko malamai sun yi bayanin wannan ana iya taukil wato ka wakilta wani wanda zai iya bayanin abinda kai ba za ka iya bayaninsa ba in ka zauna a nitsa ka gaya masa gashi gashi abinda ya faru to shi kuma zai sanya zai yi wa alkali bayanin yadda hujjarka za ta fito fili wannan babu laifi amma haramun ne mutum saboda neman duniya ya tsaya yana kare waɗanda ya tabbatar da shi da cewa masu laifi ne ya tabbatar masu laifi ne wasu ma shi da kansu zai fara tambaye su ku gaya mun gaskiya mai kuka yi kuna da gaskiya ko ba su da gaskiya ni kuma zan sanya zan in kare ku to kaga irin wannan Allah subhanahu wata'ala ya hana ce kada ku kasance masu kokarin kare waɗanda suke maha'inta macuta haka idan mutum ya zanto zai yi aikinsa domin ceto marasa wato marasa ceto haƙƙin masu rauni da kuma tabbatar da adalci ga wanda suke bukatarsa wannan babu laifi a wannan zamanin da abubuwa suke da rikirkicewa kwarai da gaske musamman harkar shari'a sauraka karantar lodin yana zama wato fardu kifaya ne ma a cikin musulmi dole a samu wasu daga cikin musulmi sun karance shi domin su san yadda idan wani abu ya tashi na haƙoƙin 'yan uwansu musulmi ya za su karɓo musu ba zai yi ba a ce duka musulmi su zauna ba su san komai a kai ba suna ji suna gani ana dinne musu haƙƙi ba su iya kwata haƙƙinsu ba da haka fardu kifaya ne ma a yanzu a ce dole a samu wasu daga cikin musulmi sun san shi domin sanin yadda za su taimaka wa uwansu wanda yake cewa suna son ƙarin bayani akan ayar da take ƙarshen suratul juma'a wai da ra'au laha wa lin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'inda Allahi khairun min Allah wa min at-tijara wallahu khairur yana cewa saboda wasu suna amfani da wannan ayar suna zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ko da wannan ayar ko ba wannan ayar su waɗanda kaji suna zagin sahabban nan za su zage su ba wani aya ce ta sa kai suke zagin su ba wannan dai kawai wani abu ne na su kara maka hujja ta zagin nasu amma ba wai wannan ci wannan dalili ne yasa suke zagin su kadai ba idan ayat tana maganar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ayat ta sauka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da wasu daga cikin sahabbansa a lokacin ana karancin abinci a garin madina su ana cikin sallar juma'a ana hudu ba sai suka ji cewa a ayarin fatake masu kawo kayan abinci daga waje sun shigo kasuwa sauraka sai suka watsi suka tafi domin kowa ya riga ya saya abin da zai amfani da shi kada a sai ya kare bai saya ba to sai suka bar annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗan mutane kaɗan a gabansa yana hudu ba shine Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayar domin gyara musu fahimtar su cewa wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha idan suka kasuwanci ko kuma wani abun wargi sai su bari su tafi can wani abun da zai dauki hankali sai su bari su tafi can qul ma inda allahi khairun min allahwi wa min at-tijara ka gaya musu abin da yake wajen Allah wato tsayawa su halarci wannan hudubar taka su saurari hudubar da kake yi musu ai sallar juma'a da su khairun min allahwi yafi wannan wargin ko kuma wannan kasuwancin wallahu khairur raziqin Allah kuma shine fiye mai azurtawa don haka shi yake bawa kowa arzikinsa gaggawa ba ita ce za ta saka samu abin da yake ba rabanka ba kuma rashin gaggawa ba shi zai hana ka samu rabanka ba to saboda haka wannan <clears throat> wannan aya abinda take kamar sauran ayoyin alkur'ani da suke sauka a lokacin da suke sauka domin ba wa sahabba annabi tarbiyya a san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu al'umma ba su san komai ba ba su san Allah ba ba su san yaya zamantakewa take ba sauraka alkur'ani ya rika sauka a hankali a hankali in sun yi wani abu daidai ba sai a gyara musu in sun yi wani abu daidai ba sai a gyara musu to menene a ciki an gaya maka cewa bayan saukar ayar kuma sun ci gaba da yi ballantana ka ci gaba da zagin su Allah yana bada labarin abin da ya faru da kuma ayar da ta sauka domin gyara shi kuma daman dalilin saukar da alkur'ani din kenan don a gyara wa mutane ɗabi'unsu da tarbiyyarsu warkar waɗanda suka samu wannan gyara da tarbiyya su ne sahabbai shi yasa daga wannan aya ta sauka ba a ƙara jin cewa wani daga cikin sahabbai ana hudu ba ya tashi ba saura ka ci gaba da zagin sa kanka kake zagi kanka kake cutarwa ci gaba da karatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah subhanahu wata'ala ya ce wa minan nasi daga cikin mutane man ya'budu Allah ala harfin akwai wanda yake wa Allah akan gaba fa in asabahu khairun nitma'anna annabihi, idan alheri ya same shi sai ya nutsu da wannan alkhairi wa in asabatu fitnatun qalaba ala wajhihi idan kuma wata fitina ce ta same shi to sai ya juya akan fuskarsa sa khasira ad-dunya wal akhirah wanda ya asara ad-dunya da lahira zalika huwa al mubin Allah ce wannan ita ce hasara mabayyaniya kamar yadda muka ce da dama daga cikin magabata sun yi magana akan wannan aya cewa Allah subhanahu wataala yana magana akan wasu da suka shiga addinin musulunci amma sun shiga ne da niyyar za su gwada ko su jarraba rabi da rabi suka shiga musulunci sun shiga da kafa daya amma kafa su ɗaya tana waje suna jiran in sun ga abin da suke so wanda zai daɗaɗa musu a rayuwarsu za su ci gaba da zama a matsayin musulmi amma idan suka ga ba haka ba ko suka ga al'amuran suna samun tasgaro suna samun ci baya to za su janye jiki su ce wannan addinin ba addini bane da zai jawo musu maslaha a rayuwarsu addini ne da zai jawo musu matsala a rayuwarsu to haka aka samu a cikin a cikin a cikin waɗanda suka musulunta musamman munafukai aka samu haka suka raba ƙafafuwansu lokacin da suka musulunta ubangiji subhanahu wata'ala yace fa in asabahu khairu natma annabi, idan alkhairi ya same shi wato yaji yana ta ƙara samun ƙoshin lafiya da yalwa ta rayuwa arzikinsa yana ƙara haɓaka bai ji shi cikin wata matsala ba to sai yarda da musulunci a matsayin gaskiya ne addinin Allah ne sai ya tsaya ci gaba da bautar Allah wa yana sabato fitnatun inqalaba ala wajhihi amma idan wata fitina ta same shi sai ya juya akan fuskarsa wato idan wata jarraba ta same shi kamar wata rashin lafiya ta same shi a jikinsa ko wata matsala ta same shi a cikin sha'anin iyalansa ko wani kunci a rayuwarsa to sai ya koma inda ya fito wato sai ya koma kafircinsa yawanci daga cikin malaman tafsiri sun fassara in kalaba ala wajhihi da cewa zai koma zuwa ga abin da da yake akai wato kafircin da da yake kafin ya musulunta to sai koma ga kafircinsa wannan shine maganar mujahid da ad-dhahak da kuma ibnu zaid ibnu jarir at-tabari ya rawaito daga abdurrahman ibnu zaid ibnu aslam rahimahullah yana cewa hadha al-munafiq wannan munafiki yake magana in saluhat lahu dunyahu aqama ala al-ibada idan duniyarsa ta yi kyau sai ya ci gaba da bautar Allah wa in fasadat alayhi dunyahu wa taghayyarat in qalaba idan kuma duniyarsa ta bace yaga canji to sai ya juya wa musuluncin baya wala yuqimu ala al-ibadati ba zai tsaya kan bautar Allah ba illa ma salaha min dunya illa lima salaha min dunya ba zai yi bautar Allah ba sai idan duniyar tashi ta yi kyau وإذا أصابته شدة أو فتنة أو اختبار أو ضيق, أو ضيق ترك دينه idan wani tsanani ya same shi ko wata fitina ko wata jarraba ko wani matsatsi to sai ya bar addinin wa raja'a ila al-kufri sai ya koma kafirci to wasu malamai suke cewa wato suka kawo wata tambaya anan cewa to idan ya zanto ana magana ne akan munafiki shi ko munafiki ai da man kafiri ne munafiki da ma ai kafiri ne to menene maganar menene ma'anar in qalaba ala wajhihi tunda daman can bai bar kafircin ba illa iyaka a baki ne yake nuna musulunci amma Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ulaika bil mu'minin waɗannan ba mu'minai bane to an sa anan shine abinda wasu malamai suke cewa shine abinda ake nufi anan yayin da ya ji daɗi lokacin da ya bayyana musuluncinsa sai kuma ya rika ganin abubuwa nashi suna ta ƙara kyau yana ta ƙara samun ci gaba a cikin musulunci to sai ya tayyaban musulunci sai ya tayyabansa idan kuma ya ga abin da ba haka ba wato ya ga an shiga wata takuruwa ko wani matsatsi to sai koma kuma yana sukan musulunci yana faɗar abin da da baya faɗarsa wato abin da da yake ɓoyewa a cikin zuciyarsa sai ya dawo kuma yana bayyana shi a fili kowa yake to suka ce wannan shine abin da ake nufi in kalaba ala ne wannan aya tana daidai da ayar da take cikin suratul ankabut wanda Allah subhanahu wataala yake cewa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'azabillah wala in ja'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum aw laysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin Allah subhanahu wataala yace wa minan nasi man yaqulu amanna billahi daga cikin mutane akwai wanda yake cewa mun yi imani da Allah fa'iza uziya fillahi amma idan aka cutar da shi saboda Allah wato akan imanin nasa idan ya gamu da wata cutuwa ja'ala fitnatin nasi ja'ala fitnatan nasi sai ya mayar da fitinar mutane da jarraba su kamar azabar Allah wato ya dauke ta kamar azaba ce daga Allah saboda haka wannan ta sa shi ya fara jan baya ya fara ja baya yana fara jefar da musuluncin nashi wala in ja'a nasrun min rabbika amma idan nasara ce ta zo daga ubangijinka la yaqulunna inna kunna ma'akum to lalle waɗannan za su rika cewa tabbas mu mun kasance tare da ku Allah ce awalaysa Allahu bi'alami ma fi suduril alamin yanzu Allah bai shi ne yafi sanin abin da yake cikin zukatan halittu ba lalle ubangiji subhanahu wataala ya san abin da yake cikin zukatansu Allah subhanahu wata'ala ya ba da labarin munafukai da irin wannan ɗabi'a Allah ce allazina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana likafirin nasibun qalu alam nasta'wiz alaykum wa namna'akum min almu'minin Allah ce idan allazina yatarabbasuna bikum waɗanda suke zuba muku ido in kana lakum fathun min Allah idan kuka samu in kana lakum fathun idan kuka samu wani fatahi daga Allah qalu alam nakum ma'akum wato kuka samu nasara akan abokan gabarku kuka samu ganima aka shiga rabawa sai su suna to ba tare muke ba mu ba za a bamu namu kasan ba saboda anan sun ga rabo za a yi wa in kana lil kafirina wa in kana wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwiz alaykum idan kuma kafirai ne suka yi nasara su ne suka samu ganimar daga wajen muminai sai su rika cewa kafiran alam nastahwiz alaikum wa namna'akum minal mu'minin ashe ba mun samu iko akan ku ba muka kyale ku lokacin da ake yakin muna zuwa dab da dab muna da damar mu kashe ku amma sai mu amfani da makamin mu akan ku saboda muna so mu ba ku kariya muna kuma kare ku daga muminai wato anan ma suna son su samu kasansu wato muzabzabi na bai na zalika la ilaha wa la ilaha ba sa nan ba sa can ko ina ta faɗi sha ne saboda ka suna neman ko ina su samu to shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana a wannan ayar cewa idan suka ga musulmi sun samu wata ganima to nan ne za su fara cewa to ai tare muke ai tare muke amma kuma idan ya suka ga cewa kafirai ne suka samu nasibi to sai su koma wajensu al-imam al-bukhari da muslim sun fitar da hadisi daga jabir dan abdullah yake cewa wani balarabe wani ba kauye da ya zo daga kauye ya zo ya karɓi musulunci wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya masa mubaya'a akan zai zauna a madina tunda a ƙa'ida idan mutum ya yi hijira to baya halatta kuma ya rushe hijirarsa ya koma inda yake saboda haka da ya yi hujira daga cikin mutanensa ya zo ya karɓi musulunci ya zauna ya yi mubaya'a da annabi sallallahu alaihi wa sallama akan zai zauna ya zauna a madina yan kwanaki fa asaba al-arabiya wa'akun bil madina to sai zazzabi ya rika kama shi saboda yanayin garin madina bai karbi jikinsa ba ko jikinsa bai karbi yanayin madina ba saboda haka sai ya rika zazzabi to sai ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya rasulullah aqilni bai'ati ni dai a warware min wannan mubayi'ar da nayi wato mubayi'ar zan zauna tare da kai a madina ba zan iya ba Sau saboda ka warware wannan mubayar da muka yi fa ba rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bai ce ba za ta yi ba Ka kai mubayar hakuri za ka yi Sau saboda ka annabi yake karbar wannan wato retire da ya zo ya bayar to shine sai ya koma ya sake dawowa gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ce ya rasulullah akilni bai'ati ya rasulullah warware min wannan mubayar a sauke min ita annabi ya ce ba zai yi ba ya koma shi gari ya sake dawowa ce ya rasulallah rasulullahi a bai'ati ni dai a wannan mubaya'a da muke da kai a warware ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiya to shikenan sai ya kawai ya kama ya fita ya tafi sa wato ko annabi ya warware ko bai warware ba shi ya warware ta to sai manzo Allah ya ce innal madinat innamal madinatu kalkir tanfi khabathaha wa yansa'u tayyibaha wato a madina bai ce ita madina kamar ziga-zigi ciki tana kawar da dattin cikinta sannan kuma mai abu kyakkyawan cikinta shi ne yake zama gare-gare a cikinta saboda haka wannan mutum <clears throat> yana daga cikin alkhabas wato zuciyarsa daman can musuluncin bai ratsa ta ba kawai dai ya ce ya yi imani ne da baki amma imanin bai shiga zuciyarsa ba wadanda ya da iman imanu fi qulubikum qalat al-a'rabu amanna qul lam walakin qulu aslamna wa lamma yadkhulu al-iman fi qulubikum saboda zuciyar ce bakin ne kawai yace ya musulunta amma zuciyar bata gama karban musuluncin ba saboda haka da ya dan shiga yar matsala ta yanayi wanda zai yi hakuri kwana ɗaya biyu ne da cewa ya rasu lalai aimin addu'a wani zazzabi da yake fama da shi ya rabu da ni ai kaga ya fi amma sai yake cewa shi kawai a sauke masa wannan nauyin da yake kansa na mubaya'a shi ba zai iya zaman madina ba shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah ya ambaci cewa allah subhanahu wata'ala ya ambaci munafukai waɗanda suke nokewa suke bin annabi sallallahu alaihi wa sallama jihadi allah ya yi magana a kansu inda yake cewa wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik idan wani da daɗin abu ya same su sai su dubi annabi sallallahu alaihi wasallam su ce wannan daga Allah ne idan kuma wani mummunan abu ne ya same su mara kyau sai su ce wannan daga annabi ne sallallahu alaihi wasallam haka suke faɗa masa wato suna gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa dukkan wani abu da zai same su mara kyau a rayuwarsu to a dalilin addinin da ya ja su ciki ne yasa suka bar nasu addinin shi ya sa irin waɗannan musulmin suke samun su wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik saboda haka su a gurin su abinda yake jawo musu dukkan wani bala'i shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kiran su da shi saboda haka in yaki aka je suka ga cewa a yaƙin ba a yi nasara ba ko an kakkashe musu ƴan uwansu don suka dawo sai su ce don annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ja musu wannan suna zaman zaman su lafiya ya zo ya kawo musu wani addini da ya hana zaman lafiya suna zaman su lafiya suna samun hada-hada da ci gaba da arziki ya zo ya kawo musu matsala a tattalin arzikinsu saboda haka in abu ya same su bai daɗi to wannan Allah da ya ba su amma in abu ya same su mara daɗi sai su tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su tuhumi addinin da ya zo musu da shi cewa addinin ne ya haɗe sabbaba musu wannan haka mutanen fir'auna suka rika yi wa annabi musa alaihissalam suka rika camfe annabi musa alaihissalam duk sanda wani abu ya same su na fari na rashin abinci na mace-mace to sai su tuhumi annabi musa alaihissalam fa iza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi musa wa man idan wani kyakkyawan abu da dada ya same su ce wannan daman namu ne daman rayuwar da muke ciki kenan idan kuma wani mummunan abu ne ya same su ko wata musiba ya tsayyaru bi Musa sai su canfi annabi Musa wa man ma'ahu da musulmin da ke tare da shi wato banu Isra'ila da suka yi imani da shi sai su ce dalilin sani abin da ya same su ya same su to haka nan mutanen wato annabi annabi Salih samudawa su ma haka suka rika canfa annabi Salihu alaihi salam cewa a dalilin addinin su ne addinin da ya zo musu da shi na gaskiya suke samun wasu matsaloli a rayuwarsu tsayar na bika wa biman ma'ak suka ce mun canfe ka da kai da waɗanda suke da tare da kai haka nan ahlul manzannin nan da Allah subhanahu wataala ya aika guda uku zuwa ga wata alƙarya su ma haka suka rika gaya wa waɗannan manzanni inna na bikum mu fa mun canfe ku duk wani abin da zamu gani mara kyau mara daɗi na musiba to a dalilin ku ne a dalilin abin da kuka zo mana da shi wato dukkan wani abin da zai same su na rashin zaman lafiya ko yaƙi ko girgiza ko wata cuta to za su ɗauka ne su ɗora ma wannan abin da ya zo da shi na addini cewa shi ne ya same su kai ko da wata wata jarraba ce daga sama da Allah subhanahu wata'ala ya aiko sai su ce wannan abin da ya same su ɗin bi sababi ta'atina laka saboda da'ar da muka rika maka saboda jin maganar ka da muka yi wattiba'ina lidinika da addinin ka da muka bi asabatna hadhihi hadhihi sayyi'a ko hadhihi almasa'ib musibun da suka same mu to wannan inji ibnu taymiya yake cewa wato wannan ayar da Allah subhanahu wataala ya ce min nasi man ya'budu Allah ala harf yace fa hada yatanawalu kull man ja'ala ta'atar rasuli وفعل ما بعث به مسببا لشر أصابه إما من السماء وإما من آدمي وهؤلاء كثيرون مال ابن تيمية تولى آية تاشا في دكا ولي wanda zai ɗauki cewa yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama biyayya da aiki da abin da Allah ya aiko shi da shi yana sabbaba wani sharri ko dai wata musiba da za ta same shi daga sama wato ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo wani abin da dan adam ba shi da hannu a ciki wata annoba ko wani fari ko wasu mace-mace ko kuma wani abin da wani dan adam ne zai sabbaba masa shi kamar yaki ko wani zalunci ko wata cutuwa da wani dan adam ne zai maka sa. dukkan wani wanda zai dauki cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da ya masa biyayya shi ya jefa shi cikin wannan to ya shiga karkashin wannan aya wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf wannan shine wanda yake wa Allah akan gaba zaka in abu mai kyau ya same shi to sai ya nutsu amma idan ya ji babu wato babu daɗi, to kenan sai ya juya da yawa daga cikin malaman tafsiri da suka zo fassara faɗar Allah subhanahu wata'ala wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik sun fassara shi da abin da ya shafi canfi canfi ko kuma wani abu na biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama wato ko dai suka canfe annabi sallallahu alaihi wasallama cewa abin da ya zo musu da shi shi yake jawo musu matsala ko kuma su rika ganin cewa biyayyar da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama akan abubuwan da yake kiran su gare shi shi yake jefa su cikin matsala wato rashin iya jagoranci ne yasa suke fada cikin matsala saboda ko yaki aka fita sai su rika ganin cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda bai fita ba ko kuma da waɗanda suka fita sun yarda ba su fita ba lau a tsa'una ma qutilu da a ce sun yi shawaran mu to da ba za a kashe su ba sai su ce wannan fita da suka yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama suka ji abinda wato suka ji maganar sa shi ya ja musu abinda ya ja musu malam ibnu taymiya yake cewa fa bi kulli halin qawluhum min indika ce wanda suke yi daga gare ka ne huwa ta'anun fi ma amara Allah bihi wa rasuluhu min al-iman wal jihad wannan suka ne ga abinda Allah ya umarni da shi da imani suka ne ga jihadi da ubangiji ya umarni da shi waja'ala zalika huwa al-mujib lil masa'ib التي وجعل ذلك هو الموجب للمصائب التي تصيب المؤمنين المطيعين da kuma sanya wannan a matsayin shine yake jawo musiba da take samun muminai masu da'a kama asabatuhum yawma uhud kamar abin da ya same su ranar uhudu lokacin da suka fara samun nasara daga baya kuma reshe juyi da nujiya ya zama na kafirai kuma sun dawo kansu da suka da kisa mala ya ce abin da dai ake nufi anan nan shi ne mu gane cewa babu wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na addinin Allah wanda zai zama sanadiyya ne na samuwar wata musiba babu wani abu da addinin Allah wanda yake zama sanadiyar haifuwar haida wato faruwar wata musiba wala takunu ta'atullahi wa rasulihi qattu sababan li musiba ba ta yadda za a yi wa Allah da manzansa biyayya ya zanto sababi ne na shiga cikin wata musiba bal ba haka bane ta'atullahi war rasuli ta taqtadi illa jazaa ashabiha bi khairai duniya wal akhirah bin Allah da manzansa ba abinda suke haifarwa face samun alkhairin duniya da lahira Allah yawa mutum sakayya da alkhairin duniya da lahira walakin sai dai qad tusibul mu'minina billahi wa rasulihi masaibu bisababi dhunubihim sai dai a zalilin zunubban mu'minai wata musiba tana iya samun su wato Allah yana iya jarraba su saboda laifinsu la bima afa'u Allah fihi ba la bima afa'u fihi Allah war rasul ba akan abin da suka yi wa Allah da manzansa da'a ba akan abin da za su yi wa Allah da manzansa da'a wanda sai dai su samu nasara amma wata musiba in ta same su to su binciki kansu wani ce qul huwa min indi anfusikum awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum ai ko a yakin uhudu ba haka kawai kafirai suka juyo da suka da tsara akan mummune ba sai da aka samu sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam aka sabawa umarninsa daga nan reshe ya juya da mujiya Allah ce wala qad sadaqakum Allahu wa'dahu iz tahassunahum bi izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum 'anhum liyabtaliyakum wa laqad 'afa 'ankum wallahu dhu fadlin 'ala muminin Allah subhanahu wata'ala ce ai ya gaskata muku hakika ya gaskata muku alkawarin da yake yi muku Allah ya muku alkawarin nasara idan dai har kuka tsaya akan imanin ku da biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to za ku yi nasara da dukkan a gaban dukkan waɗanda za su kara da ku Allah ya ba ku wannan tunda da farko ku kuka yi nasara ku kuka samu nasara akan kafirai kuka bi su kuna sara kuna suka sai ya zamana wasu daga cikinku sun saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zanto kun saba kun dawo kuna neman ganima to wannan shine dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya juyar da da kafirai suka dawo kanku shine min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so abin da kuke so shine nasara Allah ya nuna muku wannan to amma kuma sai kuka saba to da kuka saba shikenan sai ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe ku da wannan don ya zanto kankarewa ga zunubanku hakanan Allah subhanahu wata'ala yakan jarrabe mutane fissar ra'iwar zarra ya sarrabe su da ni'ima ya jarrabe su da kuma cutuwa ya jefa su cikin jin daɗi jarraba ce ya jefa su cikin abin wahala ita ma jarraba ce ba wai saboda suna muminai ba ko suna wato sun yi da'a kawai wannan imanin da da'ar ci za ta sa a'a dan a jarraba su ne to ka ɗauka cewa da'ar da kake wa Allah ita ce za ta haifar maka da matsala a'a ubangiji yakan iya jarraba ka dan ya kala cewa da gaske imanin naka har zuci ko ku a'a dan ka ji abin labalaba ne haka sako-sako haka da taushi tubus-tubus shi yasa kai imanin saboda ka in ka ɗan ji wahala zaka janye jiki ubangiji yana yin wannan don ya ware da kwarai a tace waɗanda suke ingantattu a kuma zubar da waɗanda ba su da inganci kamar yadda ake sanya zinare gwal a cikin wuta don a fitar da mai kyau da wanda ba da kyau to haka nan Allah subhanahu ta'ala yake tace abin da yake cikin zukata don a fitar da wanda yake mara kyau a kuma bar wanda yake mai kyau Allah ce in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluhu وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وبنجد يشي إن يمسسكم قرف إذا ونروني وتميك يا ساميكو يا سامجكمكو فقد مس القوم قرح مثله تصوم متانا مكة إذن ونميك يا ساميسو wato in kun ji raunuka a jikinku a dalilin wannan yaki na hudu? to ai su ma sun samu wannan tunda ai abinda bahaushe ke cakare jini biri jini yi wato sun ji jiki kun ji jiki haka yi in yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithlu kuma wa tilkal ayyamu dawidu bainan nas haka Allah yake jujjuya rare ku yau gare ka gobe ga dan uwanka yau kai nasara gobe ai nasara akan ka to haka ubangiji yake yin wannan sannan ya faɗi wata hikimar da ta sa ya wannan wal ya'lam Allahu alladhina amanu dan ya san mu'minai daga cikin ku dan Allah ya bayyana mu'minai daga cikin ku wa yattakhidha minkum shuhada ya riki kuma shahidai daga cikin ku wallahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah baya san azzalimai sannan wani yi Allahu Allahun amanu dan kuma Allah ya tace muminai wa yam kafirin ya hallakar da kafirai saboda ka ubangiji yana yin wannan jarraba shi dan ya tace ya fitar da na kwarai ya fitar da waɗanda ba na kwarai ba am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu al-kadhibin wa ya'lamu as-sabirin ubangiji subhanahu wata'ala zai zai zai ba ku dama ne haka kawai am hasibtum shin kuna tsammani an tadkhulul janna ku shiga aljanna walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin Allah bai bayyana waɗanda suka yi jihadi daga cikin bai bayyana masu haƙuri ba ba zai yiwu ba saboda ba zai yiwu a shiga aljanna haka nan bagos ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bil shahawat abinda ya kewaye aljanna shine abinda rai baya so saboda ka sai an jarrabi rai an ga cewa zai iya jurewa to daga nan ne kuma zai iya samun yardar Allah subhanahu wataala am hasibtum an tadkhulul janna kun ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب sauraka haka ubangiji yake jarraba bayansa sauraka ba imanin ka ne ba da Allah subhanahu wataala yake sawa ubangiji subhanahu wataala ya jefa ka cikin jarraba a'a yakan jarraba ka ne dan ya tabbatar da imanin naka na gaske ne ko ba na gaskiya bane ubangiji yana yin wannan saboda haka ubangiji yakan fitar da abin da yake cikin zukata ne a bayyana shi dan ya zanto an kama mutum da hujja wali yabtari Allahu ma fi sudurikum wali yumahhisa ma fi qulubikum dan Allah ya jarrabi abin da yake cikin zukatan kirazanku ya kuma tace abin da yake cikin zukatanku saboda haka ubangiji subhanahu wataala yakan wato <clears throat> kaddara wata musiba ta samu mutanen kirki ba dan komai ba <clears throat> dan ya Kara ɗaukaka matsayinsu da shi ya wanke su ya kuma ɗaukaka darajarsu da wannan haka duk abin da ya samu mumini a ko'ina ne to ɗaukakar daraja ce gare shi in ya yi haƙuri ya mai da al'amarinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala akan je yaƙi ko a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akan je yaƙi a samu ganima a dawo lafiya to kaga wannan ribar kafa ce kuma a lokacin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gaggauto musu da ladansu ne ya aje musu kaso ya ba su kaso biyu ya aje musu kaso daya domin suka je suka dawo lafiya da sannan da ganima kaga sun samu kaso biyu gashi sun dawo gida lafiya sannan kuma sun zo da ganima sannan kuma bayan ga haka ubangiji subhanahu wataala ya aje musu ladan su na wannan jihadi da suka fita kamar yadda ya tabbata cikin hadisin sai muslim hadisin abdullahi ibn amr annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min ghaziyatin تغزو في سبيل الله فيسلمون ويغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم وإن أصيبوا وأخفقوا تم لهم أجرهم شباب وأن ذاس في تياكي إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم تياكي سبوا لأوك كلمر الله فيسلمون سداو جلا لافيا ويغنمون سماس سام غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجر أجرهم فأتي سن سامو واتو kaso biyu na ladansu sannan kuma wa in usibu idan kuma wani abu ya same su wa aka ko suka yi rashin nasara tammalahum ajruhum sai samu cikakken ladansu gaba daya shi mumini a dukkan kowane yanayi baya baya asara a kowane yanayi sawa'un yana cikin dadi ko yana cikin rashin jin dadi yana cikin ni'ima ne ko kuma yana cikin jarraba hatta abin da yake samun mutane na yunwa da kishirwa da gajiya ubangiji subhanahu ya ce zai rubuta musu lada akan wannan zalika bi annahum la yusibuhum zaba'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yaquna mawti'an yughizul kuffara wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi 'amalun salih inna allaha la yudhi'u ajra al muhsinin allah subhanahu wata'ala yace wa wadanda suka fita yakin tabuka sun fita cikin tsananin zafin rana a daidai lokacin kuma ana ta girbin kayan amfanin gona a lokacin ake ganin za a zauna a inuwa a ci amfanin gona a more a huta sai kuma ga yaƙi ya fito yaƙi mai tafiya mai nisa ga tsananin zafin rana ga kuma makiyar da za a je a tunkara waɗanda suke da ban tsoro ne to shi ne allah subhanahu wata'ala yake gaya musu ni'imar da take cikin wannan wahalar da suka samu kansu a ciki zalika bi annahum la yusibuhum zama'un babu wani abu da zai same su na kishi a halin tafiyar su. ko na wahala gajiya ko na yunwa fi sabilillahi a cikin tafarkin Allah wala yata'una mawti'an yaghizul kuffara haka nan ba za su taka wani wuri ba wanda zai fusata wato zai fusata kafirai wala yanaluna min aduwin nailan ba kuma wani barna da za su tafka wa makiya illa kutiba lahum bihi amalun salih face Allah ya rubuta musu lada wato aiki na kwarai ladan aiki na kwarai akan wannan saboda haka dukkan wani abin da zai same su na wahala Allah yana juyar da shi ya rikidar da shi ya koma aikin lada Allah baya tozarta ajral muhsinina ladan waɗanda suke masu kyautatawa shedan yana wasa da kwakwalen wasu mutane yana nuna musu cewa in suna bin Allah subhanahu wataala sau da kafa zai jarrabe su da haka gara su rika yin kaffa kaffa suna danyi kaɗan-kaɗan suna ɗanyi suna ja da baya saboda ya riga ya musu hudu ba cewa bin Allah yana sa a samu kai cikin jarraba wanda cewa ita jarraba wadda dana cikin kaddara kaddara wani package ne da kowa yana nan da nashi duk abin da Allah ya rubuta a cikin wannan package din zai same ka sai ya same ka duk abin da Allah bai rubuta zai same ka ba zai same ka ba wa'alam abinda annabi yake ga abdullahi dan abbas wa'lam anna ma asabaka lam yakun li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak ka sani duk abinda ya same ka to dama ba zai kuskure maka ba duk abinda ya kuskure maka kuma zai same ka ba saka wannan package din na kaddara ka yana nan sawa'un ka bi Allah ko baka bi Allah ba saboda ka in ka bi Allah wannan abin ya same ka sai zan ɗaukaka daraja gare ka sai zama ɗaukaka matsayinka ne kuma a gurin Allah in ka ƙibin Allah abin ya same ka sai ka ga asara goma da goma kai asara dubu da dubu biliyan da biliyan asara ce da ba za ta fusulci ba kai baka bi Allah ba ka samu yardarsa kuma abin bai fasa samun ka ba saboda ka maganar cewa wai in ka bi Allah kana sallah daidai a lokacinta kana kula da dokokin Allah to zai rika ka abinda Allah ya rubuta maka na jarraba sai ya faru da kai la mahala ba makawa sai dai bambanci ya faru da kai cikin da'ar Allah wanda daukakar darajar ka ne sabani ya faru da kai kana cikin saban Allah al-allama abdurrahman ibn yahya ibn abdurrahman al-muallimi a cikin eh, littafinsa risalarsa al-bid'a haqiqatul bid'a ya bayyana irin yadda shaidan yake wasa da wasu mutane yana maganar waɗanda suke hujja da jarraba abu su ga yi musu amfani sai su ce wannan abin yana da kyau saboda mun yi mun gwada mun ga ya amfani mu sauraka ko da bid'a ce an ba su wasu riddai na bida'a? aka ce in sun yi za su samu kaza za su samu kaza sai suka yi sai suka samu to wannan jarrabawa da suka yi suka ga sun yi nasara sai ta zama hujja a gunsu na cewa abin daidai ne da in ba dan daidai ba ne to yaya za a yi su yi kuma su yi nasara eh? kwangila ke nema aka ce to ga wasu dai, gima-gima in ka yi su ka kwana kana yin su to za ka samu biyan bukata ka je kai tai kuma kana zuwa sai aka kira ka kawai aka ce kawo kaddinka aka karba aka sa hannu aka baka shi nan sai ka yadda cewa wannan muridan da aka baka na bid'a gaskiya ne shi nan sai ka je kana yi wasu salloli marasa kan gado da wasu wasu muridai marasa ma'ana yake magana akan wanda yake cewa kamar yadda aka bashi labari akwai wani mutum da ya saba duk sanda aka yi kiran sallah kusa akwai wani hadisi da ya zo marar inganci cewa in an ce a an Allah ilaha illallah kai kuma ka an yi kalma abin ashhadu anna muhammadu rasulullah sai ka tofa a yan kan yan yatsun ka manya sai ka shafi idanka akwai wannan akwai wannan da da za ka dattawa da yi haka tsofaffi har yanzu ma ko na san suna ta bazu da yawa wasu bid'o'in sun ɓace. to wani ya saba yin wannan duk sanda aka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah to sai ya tofa wannan tofi akan yan yatsun sa manya sai shafa idan to shikenan sai wani daga cikin malamai sai ya ce da shi bid'a ne hadisin da aka ruwaito da wannan hadisi ne da malaman hadisi suka ce ƙarya ne ba hadisi ne na gaskiya ba shikenan sai ya bari da ya bari sai idan sai kama ciwo shi gina dai ta neman magani iri-iri ya buga nan ya buga can ido ya ƙi warkewa al-mu'allim yake cewa hatta qala lahu ba'd al-mutasawwifa sai wani sufi sai ce da shi iltazim taqbila ka inda al-adhan kai ko ba ka ci gaba da tsotsar yan yatsunka in an kiran sallah kawai ci gaba da sa yan yatsunka abin da kana kana shafa idanka saboda haka sai ya ji a ransa cewa a kamar ukuba ce take samun shi na ya bar yin abin da yake mai kyau sauraka yanzu da ya dawo yana yi sai Allah ya dauke masa wannan abu sauraka da ya daina sai Allah ya kama shi da ukuba to kaga wannan shedan ne aikin shedan ne saboda haka lokacin da zai daina shedan din zai rika cutar da shi a idan nasa dan ya kasa hakuri karshe zai koma ga wannan bid'ar shi kuma shedan ya koma ya ta dariya ya ci nasara malai yake cewa Allah subhanahu wataala yakan jarraba bayansa da abin da ya ga dama kuma yakan yi wa ahlud dalali batattu yakan musu talala ya musu istidraji ta inda ba sa zato yake cewa mun ji mutane da dama suna ba cewa akwai wanda yake baya sallah sai ya ji wa'azi aka tsoratar da shi aka gaya masa ukubar wanda baya sallah sauraka sai ya da yana kula da sallah yana dawowa yana sallah su kenan sai kuma wasu masu suka rasa samun sa a kansa da iyalansa da dukiyarsa saboda haka sai yake ganin to sallar nan ce da ya zo yana yi haka sai kuma koma ya bar sallar saboda ya riga ya ɗauka cewa sallar nan ita ce ta haifar masa da da ba ya yi ai kaga lafiya lau amma da yanzu ya zo ya karbi sallah yana yi ga dangane ya rungume ta shi abubuwa sun zo sun same shi to tana yi wa ubangiji ya jarrabe shi bayan ya dawo ya kama yin sallah don a gane imaninsa da gaske ne ko ba da gaske ba irin jarrabar da Allah yake wa muminai a gane cewa imaninsa na gaske ne a karba daga wajensa ko ba na gaske ba ne inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah baya karbar abu sai mai kyau dan shi mai kyau ne saboda haka famin sha'nihi subhanahu an al-'abda idza taraka ma'siyatan yamtahinahu ko yamtahinuhu li yuzhira haqiqata halihi yana daga cikin aikin ubangiji subhanahu wata'ala idan bawa ya bar saban Allah sai Allah ya dan jarrabe shi dan ya gane gaskiyar lamarin sa me yasa ya bar saban Allah imani ne ko wani abu ya hango daban fa idza sabara ala tilka al-ma'siya idan ya hakura ala tilka masaib ya hakura da wannan musiba da ta same shi to sai a fahimci cewa ashe abin da yasa ya bar wannan saban shi da imanin sa da yayi imani na gaskiya to sai ga ubangiji subhanahu wata'ala ya sa masa wato ainihin alkhairi ya hada shi da alherin duniya da lahira kuma ya kankare masa sunubansa da waɗannan masibin da suka same shi ya kuma ko ya kare shi daga wasu masibin da suka fi wannan girma domin wata musibar da Allah yake jarraba ka da ita takan zamo a madadin wata babban musiba ne da ubangiji subhanahu wata'ala ya kare ka daga gare ta al-muallimi anan ya kawo kissar wani daga cikin manya-manyan kwamandojin yazid uh, ubaidullah bin ziyad da irin abin da ya faru da shi na musiba da kuma maganar da wani tabi'i abu kilaba ya yi masa da yake ganin kamar tsokana ce amma da ƙarshe ya gada cewa wannan maganar alkhairi ce kuma magana ce wacce take a mahallinta insha Allah za mu ambace ta a karatu na gobe bi iznillah da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته